iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Za mu yi magana ne akan cutar coronavirus ko kuma covid-19 da ta addabi duniya. To su kuma mazan yaya yanayin zaman kullum yake a gare su. wannan kullar an kasa shiga idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation in kana da kuɗi an keɓance idan ba ka da kuɗi a quarantine yace in aka haɗa ku kuma da mace masifaffiya to you are in complete lockdown sabon salo haka yake zara. Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna ta fara karin bayanin yadda zaman kwallon yake. Yanzu dai Amina yaya aka yi hutun ƙarshen mako? kan sai dai Hamdala. yan uwana sun zo ɗaya daga jihar pennsylvania ɗaya kuma daga jihar new jersey sun kawo min ziyara sai kuma muka ji rasuwan abba kyari to allah ya ji rai da fatan jama'a za su ɗau wannan cuta da muhimmanci kuma za su ɗauki matakan kariya haka to jama'a a cikin shirin namu na yanzu wakiliyar sashen hausa danta ibrahim ta tuntuɓi maza domin jin yanayin zamantakewa aure daga gare su muna kuma tafiye da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook daga bisani kuma kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annobar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare ga duniya Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bilyaminu Jamu Walijo inda ya ce Da farko muna murna da dawowarku Allah Ubangiji ya ci gaba da kare ku. To mun gode Malam Bilyaminu Amin. To kin ji Amina. Shi kuma Yunusa Jibrin cewa yi mu a Najeriya ba coronavirus sai dai malaria. Hmm, to sai kuma amsar Yusuf Cimbi ya ce a gaskiya mu a nan jihar Naija muna cikin wani hali mara daɗi sakamakon killace kasuwanni kuma babu wani tanadi. Amsar Umar Adamu Katagun ya ce babu wani matakin da nake ɗauka game da wannan annoba ta cutar coronavirus amma ina amfani da wata dama wacce ta fi kowane irin mataki ita ce addu'ar Allah ya kare mu amin. To zara sai kuma amsar Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau inda ya ce salam VOA Hausa hakika mu dai a nan yankin mu na garin Kare muna zaune cikin koshin lafiya da yin taka tsantsan gurin yin musabaha da yawaita wanke hannu a koda yaushe. Ibrahim Yuguda Gadzama, Allah ya sa na faɗa daidai, yace ce salam VOA Mu dai nan sai tsananin rashin wutar lantarki da ruwan famfo. Ga zafi yanzu kowa ya gaji da rashin wuta da ruwan famfo. To shi kuma Sadiq Ayuba cewa ya yi. Salam VOA Hausa daga jihar Niger, karamar hukumar Faiko. To mu ba abin da zamu ce sai dai mu yi godiya ga Allah akan wannan jarabawan da ya yi mana ta wannan annobar. Kuma kazalika ina kira ga mahukunta da su duba talakawa a yanayin halin da suke ciki na kunci da rashin walwala. ya Allah muna roƙonka daga kawo mana mafita to amin malam sadiq amsar anas muhammad sale ya ce salam voa sai dai mu ce allah ya ka mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya sannan kuma wanke hannu kadai ba zai yi magani ba dole sai an haɗa da wanke zuciya wai ki zara ga kuma maman sagir abin tausayi ta ce salam voa ni a jihar gombe nake kuma ina sayar da man gyada mijina buhuhuwa yake sayarwa muna da yara biyar kuma muna zaune cikin rafin asiri amma daga bullowar wannan annobar mun shiga halin ya zami saboda hana zuwa kasuwannin ƙauye allah ga magare ka Abdullahi Muhammad ya ce ai ba waɗanda suka kai mu shiga cikin halin wahala mu mutanen Kaduna abin sai addu'a. To sai kuma amsar Ibrahim Zaria ya ce salam VOA gaskiya abin ba daɗi jama'a suna cikin mawuyancin hali Allah shi kyauta. Sai amsar S Ibrahim Hawwa'u inda ta ce muna cikin wani irin yanayi don mu daura muna cikin lockdown tun asabar har yau ga yunwa in wani bai ji ba wani ya ji ta Allah ka dube mu da rahama. sai amsar ado salati goma ga annabi rijau inda ya ce salam yau da gobe wallahi ni bani da wata damuwa in ban da hana ni zuwa sallar juma'a da mahukuntar ƙasa ta saka yi domin na yi imani da cewa babu wata cutar da ta isa da cutar da ni sai da yardar ubangiji don haka ina roƙon allah ya murƙushe mana cutar coronavirus kafin watan azumi ya tsaya domin na ga cutar na son ta hana wato musulmai yin azumi kamar yadda ta sa aka hana su yin sallar juma'a muhammad aliyu ya ce salam yau da gobe ni mazaunin karamar hukumar guri jigawas kuma ni manomin albasa ne amma saboda rashin mai saya gashi muna fuskanta fuskantar asara. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Jamilu Musa Sabon Layi da Fatima Zaman Dagi Allah sa na faɗi sunan ki daidai Fatima. Saka ce salam yau da gobe. Hakika mu talakawa muna cikin damuwa musamman a yankinmu na birnin Gwari. Ga rashin sallar Juma'a, ga rashin tsaro, ga kuma uwa uba talauci. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Muhammad Mustapha Madina Daura ya ce salam yau da gobe wannan yanayi da duniya ke ciki na annobar COVID-19 ya saka al'umma cikin halin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna domin jin tattaunawar Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a zauren namu. Muna ta daukan cewa yanzu za a fara Romeo and Juliet za a fara majnunin Laila yana da rera ma Laila shiwaka Laila kuma tana kewa sai muke ganin kamar anya hakan ne to amma fa ga maza ba mu sani ba daga bangaren su ko su abin ya musu zanzan. Shin wannan hutu da aka bada wanda ya kama na dole ne domin kiwon lafiyar mu wani kuma dama ne da aka bada na inganta zamantakewa zamantakewa tsakanin miji da mata da kuma ƙara danƙon soyayya ku auna da mizani ɗari bisa ɗari nawa za ku ba shi wannan daɗin zaman da kuke da ku da iyalin ku wanda kun daɗe rabon in fact kila matan da kuka yi aure aka yi sati na farko din na kila ba ku ƙara zama da ita haka da daɗewa ba amma yanzu ga ku ga yara a yi soyayya a yi wasa da yara to yaya me za ku ce akai. na ji kun shiru <laughs> abin ya muku yawa ke dadin ba wai yawa ba ne ba abu dai wato na farko wanda ya kamata mu hankara a rayuwar mu musamman arewa mu ce hausa fulani mm. akwai wata al'ada da aka gino akan ta ko kuma wani karin magana da ake yi mm. cewa zaman gida eh. sai mata. To zaman gida sai mata a lokacin da wataƙila a tunanina al'adar hausa ta fito da wannan magana saboda an san namiji shine mai faɗi tashin ya nemo abin da iyali za su ci mm. to kaga ko ba yadda za a same shi a gida ana nan za a same shi ya fita fafatawa ya je shi bai buga nan ya buga can ya kawo abin da iyali za su ci mm. to zama kuma darshan a gida dama mata ne su ko ba fita su kuma ba fita mm. sai dai su ga gashi nan kawai an kawo to yanzu zamani sai zo ya canja abubuwa eh musamman wannan lalurar da aka shiga abuwa <laughs> ce ba yana kai ina gaskiya ba kake da kai magana za su yi mm. abin da maza za su yi mm. mata sun fi bata shi to madalla oh, oh. to wato anya ba bata maka da safin nan ba to <laughs> ma yake yi bai yana barawa dama dama zaman gidan nan dama saurara kaga an baka hutu ka zama kuma da iyali sai kuma ya zama laifi idan kika lura an zo an ce dama wannan kullan an Kasashi gida uku idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation mm. in kana da kuɗi an keɓance mm. ka idan baka da kuɗi a quarantine an ka shiga kukumi eh. ya ce ka haɗa ku kuma da mace masifaffiya to ya in complete lockdown <laughs> ba magana an kulle ka da kwado har an wurgar da mun kulle ka ma akwai masifaffi wanda idan ma'aikaci ne ko kuma yana zuwa gari ne sai wata bata ganshi ba tana kuma mamarin mijin nan yanzu ya zo ana so a gina su ina da kai kuna taba korafi ni na dauka zami ta samun mm, mm, mm, eh, ta goma shine akan wannan al'amari to ake hajiya binta na dauko miki ina baki bayani eh. ko ba haka ba. To saboda lokaci na fi son ku je mana daidai inda ake abu. To abin da yake akwai da yanzu aka fita su mu ma mazan yanzu aka dauka cewa zaman gida sai batan nan shine cewa ko da ba ka da abin yi mm. to ya kasance kana da majalisa kana da inda zaka fita ka je ka zanna ka kai gulma ka kalli mata mutane ka abin ka kama hanya ka koma. Koma kofar gida. Koma kofar gida. Mm. Kai da ke yin da kali. Da ke yin da kali. Mm. So ba za ka dai zanna abin da ba. To wa'annan na daga cikin abubuwan da ke akwai. su sannan al'adan mu mu a kasar hausa irin wannan dankon zumunci na farko dai tukuna ko mata ma tukuna tashin farko sai da aka gaya muku kafin a kawo ku gidajen maza mm. don matar da ta riki miji uba za ta mutu maraya a wani makarantar makarantar ku ah. ta mata ah. <laughs> a kasar hausa dai a kasar hausa dai an san da wannan sannan na biyu aka zo aka ce to kin ga shi dan namiji mm. ba dan goyo bane to ai ya girma ne shi yasa sannan duka dai sannan na uku aka zo aka budi baki aka ce tofa shi namiji zuma ne sai da wuta da aka karki sakan mishi so sai kasance shi kuma namiji a kasar hausa wannan abubuwan da ake aka sai ya shigo cikin gida na farko an ce mishi in ta rike ka a uba mm. za ta mutu maraya mm. to yanzu abokin gaba ya shigo sannan sai ta ja ma aji sai ta nuna ma abin da gaskiya wannan duk kasafi ne da ta baka da wani shaidar zaka nuna ko kuma gashi an yi shi a rediyo matan sun faɗa maka yanzu da yanzu ina son dawo kan batun yanzu dai ba zai ka sanya shi a rediyo a ji ba ai amma wannan batun na da nake so mu tattauna shi shine maganan wannan dama da kuka samu na inganta soyayya tsakanin ku da matan ku wanda kila lokaci idan ka fita tun safe sai dare zaka dawo tun ta yi kwalliya ba gani kake yi ba in ta yi abinci mai daɗi har sai ya huce kafin kafin ka iso saboda haka yanzu ga dama na ku ku in ji bature yana cewa da candling wato zaka ƙara raya wannan soyayya da aka yi tun na farko in ba ku raya ba bare kwa kwa hira barbara ne a a ranka kuma abin da ake so kenan wannan zaman hutu na cutar coronavirus eh, za mu ce wata sabuwar makaranta ce ko ta koyon darussa kuma duk yadda ake tsammanin cewa mutum zai koyi wannan darasi mm. ba dole ba ne ya mishi daɗi ba dole ba ne kuma ya musguna masa mm. ya danganci wani irin iyali kake da su na biyu ya danganci kai wane ne saboda koda kana da iyalin zan ce kai ne shugaba a gida haka abin kai kake kawo duk abin da ya kai na ladabi da kuma kyautata jin daɗin iyali mafi yawan waɗanda ba su saba zama a gida ba su ne za su san illa wannan al'amari yanzu illa ko kuma su ga amfani illa ce illa ce wani in faɗa miki tun da aka raba goro na ɗaurin aure da shi da matar su zauna minti talatin rai bai ɓaci ba yana da wuya to ba ga dama ta samu bare ƙara fahimtar ko wace ce ita shi ma ita ma ta ƙara fahimtar lokacin da ake wancan zaunar farkon abin nan aka samu wannan ba a yi saboda ba ta da wayo ne shi ma yana da kuruciya to to shikenan yanzu ya yi wayo ya yi wayo idan ka ce zaman ka dinnan cewa za ka gina wata soyayya tsakaninka da iyalinka mm. bai fi ni a gare ni kashi 20 cikin 100 ba kashi tamanin cikin ɗari mm. duk na kunci ne bari in faɗa miki gaskiya wanda jirgin sama ya takale da ayan fara rage a'a to amma abinda nake so a fahimta shine in har za a zaro magana cewa zama zai sa ka fahimci a akwai abubuwan da za ka fahimta shi yasa na bada kashi ashirin cikin ɗari mm. na farko lazu muke dan cece ku ce ɗayan raha da sauransu idan kana zaune da mace a gida ko da wani lokaci abin da za ta ce maka babu kaza kawo kaza babu kaza kawo kaza to kin ga wannan zaman wannan zaman za fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata da jali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an dan yi yar dabarar da za ta kosar da ni to a shi matan nan tana taimaka tare ne da sashen Hausa na Amurka a cikin shirin yau ya daga cikin wannan zaman kullum wai yau namiji ne yake kwatanta cewa matar tasa da yake gwalewa idan ta ce kawo daman tana rufa mashi asiri to ai daman ana iya cewa da ma sun sani kawai dai wani idan kan yayi zafi ne zaka ce kawo ba zai amsa ka ba ko tun dama sun san darajar mata da dabarun muna amfanin su to ai zaman aure kenan ko yaya bari mu koma ga binta a zauren tattaunawar namu wannan zaman za ki fahimci cewa ashe matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata da gantali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an yi yar dabarar da za ta kosar da ni to ashe matan nan tana taimaka mani. to kaga shi akwai damar da yake da shi na gode wa matan nan to ta bangaren ta mhm. da yake baya fita mm. duk lokacin da su ce kawo ya ce babu kawo babu da bai ce mata babu eh, sai dai ya ce bari mu kokarta mm. ko kuma Allah ya kawo mm. to yanzu ko ya san Allah na tuba in dai ba wani ya zo ya kunkusa mai kofa ba ya ce ga zakka ko kuma <laughs> mu muka tausaya wa juna eh. muna tallafa wa 'yan uwanmu mm. domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara kira a kai dole mai hali a unguwa ya tallafa. haka shi kenan ba wani bayanin da ya wuce mm, to amma sai a lura da wani abu a halin da ake kuma ciki yanzu ko da kana da kuɗin kunshi a ajihu ko kuma ka tanaji wani wuri ka ajiye su wanda ba mu ba ce musamman a arewacin ƙasar nan kullum sabon kaɗi ake mm. na miya a gida. ai saboda korafin da kuke sai ku sabuwa. to yau an waye gari ko da kana da kuɗi kawo kawo kawo kawo kada mu manta fa dukkan wani ko da danka ne yake cikin gidanka zaune yana aiki yau ya dawo gida haka ne ya ƙara karuwa ko ya dawo wannan shi daban mm. duk almajiran da kake da su waɗanda ka tura su makarantu daban-daban duk sun dawo mm. don haka idan da kai da ita da waɗansu 'yan kwamyami guda biyu waɗanda za ka jika ma ya su garin kwaki eh, wannan su mm. indomi a gama yauwa to sai ka ga cewa akalla ba a ƙasar ba kana kashe shi wajen linki goma na abin da zaka ke kashewa. To amma wai duk na ji duk tun da kuma fara magana na korafi ne dai korafi ne dai ni ban ji inda kuma faɗi wani abu. bari in faɗi. shi wannan abin da ake yi. Abin da yasa. Wani abu da za a ƙara da shi na ke. Ni na faɗa miki na ce miki kashi ishirin cikin ɗari shi ne yake faranta wa zaman. Ba a iya fassara mana musamman menene da menene za a iya amfana da shi. Na fara faɗa miki cewa idan aka dinga ce maka kawo kawo kawo kawo nan za ka san cewa akalla ba a ƙasar ba matan tana tausaya maka. To Allah ya sa akwai irin wa'annan maza. Kin fahimci haka? na biyunsu shine ko babu komai kana cikin ɗakin ka in ka fito ka yi miƙa ka leƙa wannan ɗakin ka ce ya kuke a yi wasa da dariya a koma wancan da sauransu in an yi kicibis an zauna a falo to wata magana za ta iya zuwa to amma ina so don Allah don annabi mu fahimci wani al'amari duk inda mace ta kai ta kawo bisa ga hankali da tarbiyya da ilimi wallahi tunaninta daban yake da nan namiji da na tattauna da matan sun yi mun korafi akan cewa yanzu ma wasa wato a wuya suke in yara suka yi wasa sai masifa in aka kunna tv su ce a masa sa musu kara in aka bar falo aka bar su kaɗai su ce an wulakanta su me ake yi su matan sun ce sun rasa me za su yi su burge ku to ni yanzu muna son mu ji daga bakin ku shin a wannan lokacin da muke da shi wanda ba a sa mana ranar komawa bangarorin mu ba aiki ne ko makaranta akwai mafita eh, akwai yadda za a inganta wannan zamantakewa ya zama mai daɗi zamantakewa ya danganta ga tashin farko ya aka taso. Ai an wuce wannan tun da an riga yi bannan tun farko ya yanzu dai wannan dan daman da muke da shi. To yanzu gyaran da gyaran da za a yi. Gyara ne. Mu dan ji dadin zama. Gyara ne duk yanda aka yi banna ana iya gyara. To to ai gyara. Yanzu ai na farko mm. shi namijin da yake zanne dama na mazan san kaso. Akwai wanda shi dama tun asali shi a tashin sa shi dama bai saba da irin wannan gantalin ba. Eh. Shi dama in kin gan shi ya fita waje to dama ya fita ne ya je nemo abin da za a ci kuma da ya saba kamo yana abin nan ɗinsa zai kamo hanya sai ya dawo in ya dawo gida kuma shi kenan bai in kin gan shi ya fita sai Allah ya kai mu kuma in an kira sallah in to kin ga shi wannan dama an riga an saba wannan matsa amma wanda bai saba ba wanda tun asali rabuwan shi da a ce ya zanna ni inda nake ganin fa'idar wannan shine na farko dai a yanzu musamman yaya akwai wasu yayan da basu su san su ba hakikanin sani eh. sai a sakamakon wannan domin me yanzu yaro zai tashi ya farka ya daga ga baban shi mm. ya ini da shi amma ya tunanin kila safiyar sallah ne tunan lokacin da kawai ke ganin baba shi ba mm. to wannan zai kara fahimtar da iyaye waɗanda suke da tunani da kulawa da kulawa mm. su ankar da waɗansu ɗabi'u su ga cewa lokacin da suka bar ba sa kula da wannan sai yaran sun dan ɗauki waɗansu hanyoyi to za su ɗauka hanyar yara za su fahimci me iyalin suke ciki me iyalin suke ciki ina yau a ce kawo gobe a ce kawo kin ce babu ranar karewa gaskiya tunda ba sa amma abin da ke aljihun ka akwai ranar kare tabbas eh? abin da ma za ka saya da abin da ke aljihun aljihun naka shi ma daman ba hmm. dama ne mijin yake da shi ya zauna da mata ya ce kin ga dubu na ɗari ne ko dubu na ashirin ko goma ne ya rage mana hmm. kuma kin ga masa ranar karewa ba Allah ya hakuri shawara da ita ba mata ake wannan to ka gani rashin yadda Allah ya hakuri Allah ya hakuri ba haka ake wannan ba <laughs> ba <laughs> ba ba mata ake wa mu muke tausayin mata suna tausayin mazan su ai ba ce ba mu ce amma kuma suna da dabara wato eh, eh, mukan manta da waɗansu al'amura da suka yi ta faruwa mm. yau ne muke so mu baiwa kawunan mu gaskiya oh. alal misali a rika korafin cewa wance kan rage kudin jefa ne wato sukan yi haka to ina za ka zauna ka yi bajet wa? a in dai ka gaya mata gaskiyanka ita mace kuma hajiya binta mm. idan da gaskiya ake faɗa babu abin da zai taɓa faruwa ka gaya mata gaskiya ka zauna na ba a yanzu wataƙila ki je ki sake bincike cikin mata mm-hmm. kin san a kasar hausa akwai abin da ya kira Adashi. me kin san da cewa a yanzu ta kai a anguwanni mm. adashin nan idan bata samu sisin kwabo daga wajen ka kai miji mm. ta yi wannan kwangen ta zuba ba shinkafar ka za a dauka ana a shinkafar sai makwabta sun ji wallahi ina sanar da ke ga na razami shinkafa ake ba a ce to yanzu kwatankwacin a duba a duba shi wannan adashi duk da yake ba maudu'in da muke kai bane eh. shi kudin da in ta samu mm. gidan sama take yi ko jirgi take tsaye ko a'a a tafi a idan ta sai a wa take da liwa take burgewa zuwa wajen biki a'a daga a tamfa gidan biki sai to Allah shi ne kuma ta taimaka ba ta dame ka ba da kuɗin ka amma kai shin kuma ka zo ka amma a lokacin da za ta nemi misali ka bata a wannan lokacin kira ba za ka bata dankwalalle ba amma da naira goma naira ashirin da ta tara to ta fanshe ka sannan idan ba magi da gishiri ba ta jiran ka idan yaranka suna ciwon kai bata jira ka ba idan suna neman wani abun bukata ko biskit a ciki za ta yi mala aya kamata a appreciation da wato a yaba mata bari bari da ta hanyar maka kwange bari mi mata a gudun da ya gurin ka da ya ƙara dawa bari mi mata gori a'o duk dai saboda wannan zama ai ai wato irin abubuwan da ake fahimta a cikin gidan kenan domin babu wani wata hanya ta bayyana irin wannan da ta wuce wannan wanda muke yi amma abinda nake so a fahimta wannan lokaci ba a ce ga iyakacinsa ba a kulliyomin kuma bukata ake da ita kudin nan da ake magana ita ce shine kadai abinda za a iya biyan bukata da shi shi karewa yake tunda murmurar shi ake kamar masara ko ba haka ba ran da babu kakat da baka ba baka ba to ya ne shawararka da farahu duk daya tafiya ba ta yi nisa ba ta leƙa wata anguwa a jihar Kaduna ta gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu. da zuwa filinmu na kwalam da makwalashe a sashenmu na yau da gobe. Yau ina tare da malama Amina wanda za ta kawo mana girki irin na Hausa musamman kwalam da makwalashen su na gargajiya. Malama Amina, bismillah. To assalamu alaikum jama'a. Ina wunin ku ina gajiya. Zan gabatar muku da kwalam da makwalashen mu na gargajiya mai suna shashaka. To da farko dai abubuwan da ake bukata in za ka yi wannan kwalam da makwalashen za ka bukaci tsaki tsakin shinkafa ko tsakin masara. Na biyu kuma za ka ka manjan ka na uku za ka tanaji yajin ka wanda ya ji magi da kayan kamshi da komai da komai dai da farko dai in za ka fara sai ka sa ruwanka a wuta ka tabbatar ka tsaftace ruwan ka sa a wuta an ka sa a wuta to in aka sa ruwan a wuta a rufe shi sai a ɗauko tsakin dai tsakin dai yana da kyau sosai to za ki iya sa ruwa ki rage shi kin san wani zubin ko bakin ajiye ko baki ko kin ajiye zaki ba zaki zaki expecting akwai yana da kyau wani zubin kuma wani abu zai shiga ciki ko kuma duwatsu ba ko duwatsu haka to sai ki rage shi in kin rage shi sai ki tsane shi a abin tsana wannan abin tsana abu dai haka in kika tsane shi sai in ruwanki ya fara tausa sai ki zo ki zuba shi ki ringa ɗeba ki wannan ki dauka abin tuka tuwon ki kina eh muciya mm. kina tuka shi kina tuka shi wannan kina tuka shi har dai yayi kauri daidai kamar yadda ake yin talge in kamar yayi kauri to sai ki ki da ki ringa jin yake dan rufe shi kadan ya shiga ya nuna kamar kamar minti biyu ko uku eh kamar eh to zaki dai zaki ma da in ya nuna zaki dan jin zaki fara jin kanshin haka kamar kamar abu ya ya nuna haka sai ki nemi turan ki ki wanke shi ki ajiye shi kin riga kin wanke turan ki daman kin ajiye shi sai ki dauka ludayi in ki dauka ludayi sai ki ringa dibowa kina dan zaggaba shi wannan talgen ya talgen za ki ringa ɗebowa sai ki ringa sa shi a cikin tire kina ɗiba kamar da za ki yi kare yadda yara suke yi kalallaban su din nan ko na haka yauwa to gida-gida kenan za a yi a gida-gida za a yi ki ringa zuba shi kina diba kina da luda ne kina diba kina sa shi a tire kashi kashi kashi kashi to bayan kin gama sai ki dauko sai ki ga ruwan ki na gefe da mun luda ne da kika yi amfani da shi za ki ringa dangwala a ruwa da ƙasar ludan kina ɗan tattaɓe shi don ya yi faɗi. Oh, shi wannan um, wannan kirkin da aka zuba a tire. Eh. Sai kuma ki bi shi rami ke. Eh, sai a ringa mai rami a dan tattaɓe shi dan yi rami eh da bayan daya ya dan yi rami in yayi rami to daman kafin ki gama ma ki ga ya huce wannan yajin ki nan da kika tanada sai ki zo ki barbaɗe shi akai in kika barbaɗe shi akai to sai ki so ki samu dama akwai soyayyen manja ki an fi son manja manja ya fi ba da sha'awa in kika yi shi to sai ki zo ki bar wannan yajin nan da kika sa ki zo ki sassaka shi dama aikin ya rami to manjan zai tsaya a kai da yajin sai ki bar da shi ki zuzzuba a kai in kika zuzzuba a kai za ki ga ki ga abin ya ba da sha'awa akwai dan <laughs> wannan ke za ki kosa ba ki ci ke da kika yi da kanki za ki ci bari ya ba mutanen zamfara mutanen jigawa lallai kowane miyan su zai na ga miyan zai tsinke gashi da ban sha'awa hmm. to shi wani kwalam da makwala kwalam da makwala na hausawa shine shashaka to sai mun sake zagayewa da mun ji wayansu daga cikin kwalam da makwala shi to insha Allah sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa zahara aminu sage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku huta lafiya.